وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna daɗa yabo da godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya kawo wannan rana ta talata 20 ga watan Ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1439 wanda ya daidai da shidda wanda ya daidai da biyar ga watan shidda meladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salatu wassalam wato a wannan masallaci mai albarka na sultan sa'ad inda babban malamin mu fadilatu doktor jabir sani mai hula ke gabatar da darasi a cikin alkur'ani mai girma a jiya uzuri ya kama shi yau ma kuma ya sanar da uzuri kuma yanzu yanzu saboda haka sai mu yi mishi uzuri Allah ya mana jagora a jiya mun kwana a aya ta saba'in da shidda yau kuma insha Allah za mu tashi a aya ta saba'in da bakwai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا wa'annan ayoyi kusan guda hudu Allah madaukakin sarki da yake cewa afara aita allazi kafara bi ayatina wa qala la utayanna walada da kuma Asala, al ghaiba am ittakhadha inda ahada da Allah yake cewa kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al'adab madda wa narithuhu ma yaqulu wa ya'tina farda Imam al-Bukhari ya ruwaito hadisi cewa dalilin saukar su wa'annan ayoyi Khabbab ibn al-Arad daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato yana sana'a ta hila sai ya yi ma asibin wa'il abin nan wato takobi to da ya mishi takobi sai wata ran ya zo waje ne yana buƙatar wato ya biya shi kuɗi ne na aikin da ya mishi to a wannan lokacin ya ga cewa ni ba zan baka ko naira ba sai in ka kafirce ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni kuma ba zan ce mu annabi sallallahu alaihi wasallama ba sai ka muku an tayar da kai wannan lokacin na shi asbun wa'id wato ya ya tunani wanda yake mara amfani cewa yana ganin yanzu tana mayuwa in na mutu a tayar da ni ai in ha haka tana yiwa ko ko na mutu wato an ka sani kabari an ka tashi kiyamar da kaka nuni to a wannan lokacin kai tsaye za a bani dukiya da ƴaƴa in biya kai tsaye wato wannan cewa za a bani kuɗi wato da ƴaƴa can lahira in biya ka ɗan kuɗinka in har kana ganin ni kamar abin nan banza ne ni na wuce abin nan ni babba nake ko lahira haka ya faɗa to a wannan lokacin Allah madaukakin sarki ya sauke wato su wayannan ayoyi yake cewa aqra aital ladhi kafara bi ayatina shin kaga wato wanda ya kafirce ma ayoyinmu lamma tuliyat alaihi wato lokacin da aka abun nan karanta mishi su suna cewa wato ba shi kadai bane amma aka kawo misali da shi shina nan mala yake cewa mithlul asbun wa'il wato kamar shi wannan asi dan wa'il wa qala istihza'an ya hadu ga magana wato yana mai izgili da Allah subhanahu wa ta'ala na cewa shi wanga da yace wai ya biya shi kuɗi ne in bai biya shi ba za a tashi kiyama ya biya shi babu ji babu gani yake cewa la utayanna malan wa walada wallahi za a bani ciya da yaya kaga ga lamun nan ga kuma wato abun nan nuni da nan ala taqdir al ba'd shina mala yake cewa yurwa an ruwaito anna al asib wa'il wato asi dan wa'il talaba minhu khabbab min al arati khabbab bin al arati wato ya nema gare shi shi wannan khabbab min al-badari ne yana da cikin wayanda suka halarci abun nan badar ya neme shi an yaqdi lahu ujrat amalihi min as-siyagati lahu wato ya biya shi jinga na abun nan irar da yayi mishi wa khawwafahu bil ba'th ba'da al-maut wato ya tsoratar da shi da tashi bayan mutuwa yace ka biya ni sunnan duniya tana da abin biya wato kun ba aje inda baka da abin biya ba shina nan haitu huqul ki fi to a wannan lokacin fa qala lahu al'az sai aji yace mai istihza wato yana mai mai izgili wa ta'annutan da kuma renin wayo yake cewa la ta yanna malan wa walada ai kan za a bani dukiya za a bani ƴaƴa wa aqdika in biya ka dan bashin kada ka biya ta don ka gano wato kutan nahi ka ba wai nan sai kawai ne ka ba wa halaka yaminan fajara wato yayi kuwa ta ƙarya akan abin da bai sani ba shine Allah yake cewa to shi wanga wawan dolo samna mara wayo mara hankali atsala ala gaiba shin ya tsinkaye gaibi ya san abin da za a aikata gobe da ya kawo magana ai a alimahu wato an sanar da shi haka amittakhadha inda ar-rahman ahada ko kuma wato yayi alƙawari da Allah subhanahu wa ta'ala akan cewa wato ko can an kazo za a bashi dukiya da yaya shine bi an yi huta wato azayyake mai da ma qalahu abin da ya faɗa yayi alƙawari da Allah akan wannan kaga wannan abun nan babu babu wata hujja gare shi illa hawkata ida abin nan shan iska irin na masu kuɗi ga talakawa ko kowane lokaci Allah madaukakin sarki yake cewa kalla ba haka ba wagga magana da ya kuma ƙarya ta shi ai la yu'ta zalika ba a zo mai da wannan sanattubu ma ƙuru Allah ce za mu yi umarni a rubuta wato abin da ya faɗa wannan mutulahu min al'azabi hatta kuma za mu ƙara mai azaba wato ƙarawa akan wanda magana ne aina bi zalika azaban za mu kara miki azaba Kauka azabi kufrihi su saman azaba wannan kafircin nashi wala rikuhu ma yaqulu Allah ya ce sannan kuma za mu gadan mishi da abin da ya faɗa min al mari wal walad na dukiya da 'ya'ya waya ajina farda kuma zai zo mu shi kadai wato a ranar kiyama babu ɗaya babu dukiya wato daga shi sai wanda ya tuho yadda ya tuho duniya bai da komi haka zai isa wato a can bai zo da komi ba shine la mala lahu wala wala wato bai da dukiya bai da ɗaya kaga wannan shi ka gwada mana wato yana da kyau a kowane lokaci duk sanda kaga Allah madaukakin sarki ya ba ka dukiya ka san yadda kaka mu'amala da sauran wa'anda Allah bai ba zuciya ba ka daina girman kai ka daina rena musu wayo ka daina soka su ba kowa ba kai sun yi ka ga Allah kai kana ganin nan kana da wato wani matsayi amma sun yi ka matsayi a wajen Allah subhanahu wataala ganin mutum wato da zuciya yana yin atan atan yana yin wanda ya ga dama ba shi ka nuna wato kuma can ma inda Allah shi abin nan zaɓaɓɓe ba dan ya zama nan babba babu mamaki kan zai kowa zama wajin kare. ai muna iya tuna hadisin matan nan da take abun nan shayar da ɗanta tana rike da ɗanta tana shayar da shi nono sai wani ya biyo wato yana saman doki da tsura yana ta, sai ta duba wannan wannan bawan Allah ya ce ya Allah ka sanya ɗana ya zama irin wanga irin wanga mutum sai yaron ya waiwayo kai tsaye yace ya Allah saka sanya ni ini to kaga sannan kuma aka aka sake biyuwa in ba mu manta ba da wata mata ko namiji ne ko mace ana ba shi ana ba ta kashi ane mata kuwa ana cewa ta tayi zina yi kaza ta yi kaza sai ta ce ya Allah kan sanya dana irin wannan sai ce ya Allah ka mai sanya kaga duk wannan yana gwada maka ne daukakar dukiya da Allah ya baka ba shi ka nuna cewa a lahira ma babba kake ba kaga shi nan asi dan wa'in ya gwada cewa ai da Allah ya bashi duniya to lahira ma ya bashi Allah ya kare na'am واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزاً كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأذهم أزا فلا تعزل عليهم إنما نعد لهم عدا Allah madaukakin sarki yake cewa wa qalu takhadhu wa qalu wattakhadhu min dunillahi alihatan wato wattakhadhu alihatan kafirai wato sun riki abun nan wato sun riki gumaka ai al-kuffaru kafirai sun riki gumaka min dunillahi kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala liyakunu lahum izza wato don su zama musu mataimaka a lahira wayanda wato za su cece su idan an ka zo ba za su samu matsala ko guda ba kai tsaye wato za su sa a wuce da su aljanna ai a aza'u wato mataimaka ko kuma shufa'a'un masu ceto masu yi musu agaji inda Allah a wajen Allah subhanahu wa ta'ala bi Allah yu'azzabu wato da ba za a yi musu azaba ba shine wato abun nan dalilin rukun su a haka ai ka ga yanzu ko ko yanzu wayanda za su koki abun nan za su riki waliyai matsayin misali ko an zo lahira za su cece su ai haka suka faɗi duk wanda wato suna cewa ma duk wanda ya ga wani ko ya yadda ko bai yadda ba da an zo lahira aljanna za a tashi ko kuma su sha iska su ce duk wanda ya ji yana son wani mun dai gane ko wane ne duk wanda ya ji rai ne yana so ne to da an zo lahira shi dan aljanna kawai kenan wanda duk bai so ne to can yayi amma kuma ga manya-manyan sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina da sauransu da sauransu duk ba su san shi ba kuma wasu daga cikin su ma da yawa duk Allah ya tabbatar muna da cewa ɗan aljanna ne tun a nan duniya kaga ba mu san suya za su yi da su bayan an zo can Allah madaukakin sarki ya ce kalla wato ana nuhin nan la mani'a min azabihim babu abinda wato zai hana ai musu azaba da ya yakuruna bi ibadatihim Allah ya ce wato da sannu suke kafircewa da su wa'annan allolin nasu in an zo can wato ayyan fauna ha kama fi ayatin kufara za su kore wannan su ce su wallahi ba su aikata wannan ba sai su ce ma kanu iyana ya abudu su wadanda da aka bauta su ce mu wallahi ba mu su ba bauta kaga can in kana ganin wato nan ka rike kana so ne kana rata yashi ga wuyanka kana sa kike shagon ka don ka ciniki kana sa shi ga motarka don kai asibin da gidanka don ai maka sada mashi ɗinka kai ya lalace da sauransu da sauransu to da an zo can ko shi ta kai ne yake wato ballantana kai shi na wato Allah yake cewa za su yi baran-baran da junansu mata nufiya na ya abudu ce mu wallahi ba mu kawo ba wa yakununa alaihim didda Allah ya ce za su zama musu maƙiya za su dinga kiyayya da junansu babu mai son wani ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين الله مطوفكين سركي يكي سوى ومن أضل وانيني يكتبتشوا ma'ana ai babu wanda yake zama batacce mimman yad'u min dunillahi wanda ka bautan wani Allah wanda in ya kire shi zai karba mai don kamar kace wanka ga ita Allah ta ai in ka shi kar kiran ta ba ta karba mu na ila yawmin qiyamah har zuwa ranar kiyama in sun kar kiran ku ba za ba za su karba mu ko mun an ihin gafilin ku wato kuna alhali kuna rafkanannu wato ga abun nan kiran ku Allah madaukakin sarki yace idan an ka tayar da mutane an ka tattara su za su zama makiya gari kuma za su kafirce ma ibadar da suka yi ce mu fata fata mu san da wannan ba ku kaga kai kokari ya zama ka wanke zuciyarka Allah eh ka kawa bauta duk dan duk yan wata kura kura wadda za ta kawo matsala ga tauhidin ka to kai kokari ka gyara ta idan babu ka babu ta duk wani abu kullun ya za kana mai da al'amari ga Allah in za ka samu ka rike kitabun tawhid ka sa cikin aljihunka kullun kana tokowa kana karantawa yanzu kana wanke zuciyarka saboda kar ka samu kan wata rana ya san samu maka wani abu ka je wa rayuwarka cikin bala'i na har abada saboda duk wani bala'i da zaka iya shiga nan duniya to babu mamaki wata rana zaka yi ta amma duk wanda ya mutu yana shirka babu wani kuzuri da Allah zai yi shi kenan in za a wa fir'auna da su Abu Jahl da su Hamana uzuri za a yi إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار الأبصار الله ما أوكي تركية ومن يشرك بالله إنه من يشرك بالله إنه يدعى الأمر يك من يشرك بالله وندا يحد الله لو أتكين عبادة فقد حرم الله عليهم جنة حقيقة الله ما أوكي تركية هرم سامي الجنة باب شباب إسلام wa ma'awahun naru kuma makoma tai wuta cikinta zai tabbata wa malu zalimin min ansar wato azzalumai masu hada Allah da wani ba su da wanda zai ci su ranar kiyama amma duk wanda ya mutu wato yana musulmi insha Allah ko ya shiga wuta ila makaryaci ne ila mazinaci ne ila annamimi na ila bai da aiki sai kin haram ko wasu abubuwa na manya-manyan zunubai yake aikatawa to in ya mutu za a fitar da shi ko da an saka shi wuta za a fitar da shi daga cikin wuta a mayar da shi aljanna amma wanda ya mutu yana shirka shi babu shi babu babu shi babu aljanna kaga kaga akwai hadari ba dan karamin wato hadarin gaske ba shine sa wato kasa ganin abun nan tausayin waɗanda suka wawaye wayanda za su girmama matsafa wayanda ka tsayi a ga suna da girma suna da matsayi ana kwaɗayinsu su irin wayanda ka sayarce sayarce za ka ga ana son su ana jinjina musu musamman irin cikin ƙauyuka sai ka ji ana cewa kai wannan ya kai ya ya tambayi to kuma ba wani abu bane kahiri ne kawai zai iya tuhowa misali nan wurin ga ya buga teburin ga kawai sai mun ga kuɗi sun tuho akwai wayanda za su iya buga teburin da hakan ga wato su lutta shi su tsaga shi ya hito akwai wanda zai iya tuhuwa sali yanzu nan wurin ga kai tsaye cikin masallacin ga ya abin nan ya hito muna da haƙƙi yi ko ya hito ku da ku ko ya ce ya ce kasuwar sama kuma ka ga kai da idon ka ya ce sama kawai hau kai tsaye za ka ga ya ce shi ke na ya ce za ka ga kuma wani zai zo wato zai iya bi ta gaban dabba ya ta ta bayan ta to amma zaka ga wato mutane suna girmama su har suna ganin matsayin su suna ganin wata ciya ne suna ganin wato kamar suna da wani wani matsayi wanda za za a yaba mu zaka ga misali kauye irin wanda yake yana zina ka san zina ba karamin bala'i bane tana daga cikin manya-manyan bala'o'a amma wanda ka gina da wanda ka sata da wanda ka wasu ƙaryace-ƙaryace ko mu toka ne wanda ka gina da wanda ka sata to za ka ga mutane suna tsokan waɗannan kamar matsayin kayan amma za ka ga waɗanda ka waɗanda sihirce-sihircen ana ɗoka wani abu har ana jinjina musu za a ce in za a yi wani abu na karinci a je wani wuri a gayyato wasu wayanda za su iya zuwa su yi daban kiri za ka ga sun tsoko ma sun wakita sun wakita hakan da sai ka ga kiri kawai ya zo ko kuma misali a ce a nemo waɗanda za su kawo dawa kai tsaye sai ka ga ɗaya sun tuho sun yi shifka su ga dawa ɗaya ta haito ta kai sai a girbi kaga duk wayannan kahirrai ne duk wayannan ko san baba ga kaskai duk wanda ya mutu yana wannan tarihi ne babu kofanto akan wannan Allah ya kare mu amin to a ranar tashin alkiyama wato in an zo kuma za ka ga duk galibi su wadanda daga irin wayanda abubuwa suna amfani wato da abun nan suna amfani da aljanna to in an zo ranar kiyama za su yi baran baran da juna Allah ya kare mu na'am alam tara hmm. Allah madaukakin sarki ma yake cewa summa aqaba ta'ala sannan Allah madaukakin sarki yayi sharhin abin da ya gabata an mazmuni ma kaddama wato abin nan ga bayanin ga abin nan wato ga bayanin ayoyin da suka gabata ko kuma abinda ayoyin da suka gabata sun ka kunta bima ya ati da abin da zai zo min huna tun daga nan wurin da ila akhir sura wato har zuwa ƙarshen wannan sura fa qala Allah madaukakin sarki yake cewa alam tara wato ba kana ya tara anna arsalna فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا الله مدوكتين sarki yake cewa alam tara baka gani ba wato ya kai mai karatu ko mai sauraro anna arsalna shayatin haqiqa mu mun jitin dawato shedannu sallaqnahum mun jitin alal kafirin akan kafirai da uzzuhum azza wato kuna shushuta su ga ayyukan hafirci wato shushutawa malati aiku hayyijuhum ila al-ma'asi suna motsar da su wato ga abun nan ga aikin sako aw tuz'iduhum bi shidda ko suna tunkuda su wato da ƙarfi aw aw tugurihim bi sautin ghairi mafhum ko kuma suna wato abun nan sune musu kuwa kamar shewa hakan da dan shewa ba ta abun nan babu babu wani harafi da zaka iya abun nan kisuwa abin nan a cikin ta in ka yana daga cikin abinda malaman na ka kawowa wajen kalamu sai su ce duk abin da yake shewa babu babu harafi a ciki ne ba za a ce mishi abun nan kalma ba dan ba ka iya hidda wani abu wato a ciki ba ka cewa yanzu in kai shewa kila kawo bi alfun ko ba'un ko ta'u ba ka iya da wani harafi a ciki to shine wato autu gurihim ko suna shushuta su da sautin da sauti kaga kamar cewa ko tsuwa wato gairi mafhum wanda ba a iya fahimta abinda abinda yake bayani ka azizil qidr wato kamar motsin tukunyar karhe lokacin da aka aza abinci wato aka hasa wuta tatta wata irin wannan zafarbakar da ta kai awul mirjal kusan duk guda ne ko ya kare aka nuni idza gala idan tattafasa washtadda gilyanuhu wannan tafasar ta ta abun nan ta abun nan tatsananta hatta sami'a lahu sautin wato hazza abun nan ko sami'a lahu sautin za a ji wani sauti gare ta azza wato Allah yake ce shushutawa haka suke ingiza su suna cewa je ka aikata abu kaza babu matsala je ka aikata abu kaza babu matsala je kai abu kaza je kai abu kaza suna da tare shushuta su kamar kana da karewa to za mu shushuta shi ga wani wanda ya maka laifi ko ya samu maka zomo Allah yake ce haka suka yi musu suna tingiza su ga safon Allah tingizawa Allah madaukakin sarki yake ce ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fala ta'jal alaihim kakkai gaggawa a su irin wadanda masu sakon Allah ka su bata maka lokaci idan zaka samu rayuwar ka wani tension ganin ga sunan suna sakon Allah kai kuma ga kanan kana da'awa, kana son su shiryu kai kai sun ki shiryuwa Allah ya ce ka kyale su mu an maganin ɗan iska za mu yi maganin shi na Allah ka nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam nan fala ta'jal alaihi kakka gaggauta akan suka fata maka ka lokaci da talabil azabi lahum wato da neman musu azaba litartahu minhum don ka huta da su ai ka zama yanzu kai ma za ka ga wani lokaci idan kila kana matashi kana cikin gaunin sunna kaga ana aikata wasu abubuwa masallacin waɗanda ba ka so zaka shiga cikin damuwa har yadda ba ka tsammanin ka shiga za iya ma sakan maka ma wani dogon tunani zaka ga ka kullun kai ka zo da wajen su tafta mansur kaji ji an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a kaza sahabbai suna aikata kaza Allah ya ce ayi kaza a bar kaza kan ku kuskura ku aikata kaza in kun ka aikata kaza ga sakamako ne abu kaza wato bid'a ne abu kaza kuma shi as-sunna kamar kullun masallacin ku dan an ka tace za a yi tasmi'i ladan da an yi iqama shi ya yi sufi ga sai yace a rere ta sahu sai yace Allahu akbar Allahu akbar ku kaga duk irin waɗannan abubuwan za su yi maka zafi wato ka ji kamar ka kone idan kana cikin masu gaurin abun nan sunna to amma idan kai ya hankuri ka ci gaba da da'awa sannu sannu Allah zai maka fita akwai wani bawan Allah da masallacin su yayi shekara goma yana faɗa da kasani kuma bai kauce ba sai da an kaba shi shekara goma yana faɗa da wannan mun dai gane kasani da an yi abun nan za a wali ladan Allahu akbar kaga wannan ma in ka diba akbar ba larabci na ba kwata kwata hauka ne ko akbaru ma shi suka cewa shine ne babban babban kanka kuma ga yanan duk mai iziya ya kawo wannan gaba dai yayi bayanin yadda aka kira sallah ba a cewa kaza ba a cewa kaza ba a cewa kaza ga yadda aka karantawa ga yadda ba a karantawa in ka karanta kaza kai laifi in ka karanta kaza kai laifi ai yanzu kamar yan ba mu mance ba ya ce in ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah ai in ka ji ba karkashin maganar nan sharhi tiziya ya nuna wagga maganar kamar riddaci to amma zaka ga kuma waɗanda ka karantar da wannan kuma bayan su na ga irin wayan abubuwa za ku ga kawai mutum ya gama sharholi sai da iskanci ne sai ya dawo ya rika masallaci ya ci wai shi Allah da wai ya tuba yanzu ladan na shi shi zai kama kiran sallah ya shigo Allahu akbar Allahu akbar shi ko wanda ka kurin ya ji ahlus sunna suna cewa akbar shi kuma shi ma yanzu ya iya Allahu akbar Allahu akbar duk wannan hadari to zaka ji kai da Allah ya albarkata da fahimtar da a wasu sunna zaka ji waɗannan abubuwan su ne maka zaki ba ka jin daɗi to idan kai ya hakuri su za su zama babbana hmm. shi na Allah madaukakin sarki yake cewa fala ta'jal alaihim wato kada kai gaggawa a su da talabil azabi na neman azaba lahum gare su litartahu minhum don ku huta da su inna ma na hujju lahum adda Allah ce muna lisaye musu wayannan abubuwan wato lisayewa wayannan kwanukan nasu da rairan nasu gabaki daya ai inna lahum ajalan yantakuna ilayhi suna da lokacin da za su kare da wannan lokacin ya zo shikenan wato an gama da matsalar sannan Allah madaukakin sarki yace uzkur yawma nahshurul muttaqina ila ar-rahman wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda Allah madaukakin sarki yake ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallama wato uzkur yawma nahshurul muttaqina ka ambata wato yinin da zamu kayar da masu tsoron Allah wayanda sun kabi magana Allah da kaman manzon Allah sau da kama da ka ce Allah ya ce annabi ya ce ka kare da matsalar shikenan za su bi kauya sai da ya ce ba abu kaza sai ka ce hadisi ya zo cikin Bukhari haddathani fulan ko haddathana fulan an fulan sai ta a to dama ai ban san da wannan hadisi bayani kauya to ire-iren su sune almuttaqi Allah madaukakin sarki yake cewa ka ambata ranar da za mu tattara su ila rahmani wafda zuwa ga Allah madaukakin sarki suna bakin girma waɗanda za a girmama su a karrama su a ba su babban matsayi da ni'imar da ba su ta cikin su hawa da hali wani nasuqul mujrimin su kuma wayanda suke wato mujrimai wayanda ba su biyar dokokin Allah subhanahu wataala Allah madaukakin sarki yace za mu gargada su ila jahannama zuwa wutar jahannama wirda wato gargadawa babu wani sassauci da za a yi musu na'am لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا Allah madaukakin sarki yace la yamlikuna shafa'ata kuma ba su da wata mallaka ta babu wanda zai cece su ko da sun nemi ceto to ba za su samu ba su wannan ceton ba ai can cikin wasu ayoyi na suratul a'raf in an ka zo can za su nemi ceto amma ba za su samu wannan ceton ba za su kuma roki 'yan aljanna do Allah ku dan muna ruwa don Allah ku dan yan muna abincin da Allah ya ba ku cikin cikin aljanna sai ya aljanna su ce wallahi ba ku ci ai kun san ta'addancin da kun kai duniya babu ku babu wannan abun nan wannan sura ce shine la yamlikuna shafa'ata wato ba ku mallakar ceto mala ya fassara nan annasu la yamlikuna nasa shafa'ata mutane ba su mallakar ceto illa man ittakhadha 'inda ar-rahman ahada sai wanda ya riki alqawli a wajen Allah subhanahu Ta'ala. alqawlin nan kuma shine shahadatu an la ilaha illallah sheda babu wanda ya tantance ibada kasa da sama sai Allah kuma ba fadin ta ba yanzan ka san ta ka san ta kana kiyaye amma zaka je kai tsaye tsaye kai tsaye tsaye kuma ka dawo ka rigai kowa masallaci kuma da an gama sallah ka je wurin wurin sihiri ai ka san ƙarya kake wattabarhu da kuma barranta min alhawl daga wato iko wal quwwati da ƙarfi ka mika su babu su illa billahi sai ga Allah wa adamu raja'i ghairillahi da kuma rashin kaunar ceto ko ba da aljanna ga wurin ga wani Allah qala hukun abbas radiyallahu anhu ma malai abdullahi dan abbas ya faɗi wannan na'am وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا الله مدوكين سركي يتي وقال wato ai al-kuffaru min al-yahudi wal nasara wa man za'ama min al-arabi anna al-mala'ikata banatullah Allah yake wato kafirai min al-yahudi wal nasara cikin yahudawa wato da nasara da wanda ya rai cewa mala'iku ƴaƴan Allah ne wato cikin mushrikan larabawa sun ce ittakhazar rahman walada wato mai rahama ya rike ta ma'ana Allah yana da ta kamar yadda can baya dokta yayi ta bayani cewa wato suna suna abun nan cewa Isa dan Allah ne wasu kuma su ce Maryam ita ma kanta Allah ne Allah Allah ne saboda haka Allah uku a akwai kaga babu babu abun nan babu wani rashin fahimta da wanda magana don kaga qalu sun ce fi'ili ne mali abin da yasa aka gina shi akan damma saboda haduwa ce da wawul jama'a dan qala ne sai an ka tsara wawul jama'a a kaida wato ta larabci idan wawul jama'a ta shiga cikin abun nan fi'ili mali to za a gina shi akan damma kuka haka saboda haka kaga qararawan ga bayanin yake wa qalu sun riga sun waɗi ba wai nan da gaba za su waɗi ba ko yanzu za su waɗi a sun riga sun waɗi ittaqadar rahman walada har shi magani yake da fi'ili da fa'ili da kuma mafa'uli shi shine fi'ili arrahman fa'ili wato abun nan eh, walada shine shine mafa'uli kaga wannan kararai babu abun nan babu ko kanto akan wato kun haɗuwar ga magana Allah madaukakin sarki yace laqad jittum shay'an idda lalle kun zo da kiran ƙarya na cewa Allah mahaliccinku wanda ya halitta abinda kuka rai cewa Allah ne lalle kun zo da kiran ƙarya idda babban al'amari wanda in an wata zai tayar da kowa hankali Allah ya ce lalle kun zo da babban al'amari cewa Allah ya rike ai mun kiran wato abin kyama ko munkaran aziman abin kama babba takadu samawati yatafassarna Allah yake sammai sun kusa wato su tsatsake minhu saboda wadawar magana shine ai min hadal qaulil fazi na wannan magana wadda take mummuna wadda take mai hadarin gaske na dingina ma Allah subhanahu wa ta'ala wato ta kadiwa samman ga da baka taba ganin wato an ce ayi musu hanci ba ko ayi musu filista ko a ce wani wuri ya dan tsage yau sai an gyara sai an dan gyara shi amma saboda wadawar ga magana Allah ya ce sun kusa su tsage gaba ɗaya saboda jingina ma Allah subhanahu wa ta'ala ta kaga jingina ma Allah da ba karamin hadari gare shi ba tilasta ma yana daga cikin abubuwa guda goma daga fitar da mutum musulunci wato yarda da cewa kiristoci suna akan hanyar kwari hmm. yana daga cikin abubuwa goma da in ka kuɗi ɗaya daga cikin su to yanzu ka ta layin mu ka koma layin Allah ya tsare mu wata ni shaqqul ardu sannan ƙasa ta kusa ta tsaddage wato ta nunnuke gaba ɗaya wata sirrul jibalu hadda duwatsu kurmuyo su kakkalle gaba dai su koma wato kamar gari saboda dan wannan magana na jingina ma Allah subhanahu wa ta'ala da hadda wato shina su kakkalle su rubutsuke gaba dai saboda wannan magana saboda su ma kasantuwar su bayan Allah su faɗan wannan magana tana tada musu hankali ba dan karamin tada hankali ba an da aunin rahmani walada saboda wato sun yi ma Allah iddia'in qala ta'ala Allah yake cewa wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada ai bai kamata ga mai rahama wato ya rike da saboda dama ana son ta domin yayi maka wani agaji ila sunnan duniya wato ya taimake ka lokacin da ka tsuwa kuma in kan mutu kila ka tara kuɗi da sauransu da sauransu wato ya gare ka Allah kuma baya da bukatar wannan bai da ma bukatar dukiya ballantana har shi buraci wannan ya tsalsata ga wannan subhanahu wata'ala ai ma yaliku bihi zalika wannan wato bai tantanta ga Allah subhanahu wata'ala shine Allah yake ce a suratul ikhlas na'am bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا احد الله madaukakin sarki yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kul kace huwa Allah ahad Allah shine makadaici guda Allahu samad wanda kowa ka miri da bukata kowa shi yake miri da bukata ai mun mun sha an sha karanta muna a cikin alqur'ani wurere daban-daban wayanda kahiran da idan sun ka shiga cikin wahala sun ka ga matsala ai za ku koma ma Allah su kuma gumakan su gaba ɗaya kaga wannan ya gwada maka kowa shi ya kamili da bukata lam yalid wa lam yulad lam yalid bai haihu ba wa lam yulad kuma ba a haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahadun ahadun ko mutum guda sai an ka zo da shi na kira ahadun ko mutum guda ولم يقل لهم كفوا بزموا تمكال الله سبحانه وتعالى نعم إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا Allah madaukakin sarki yace in kullun man fis samawati wal ardi wato dukkanin wayanda suke cikin sammai gaba da wayanda suke cikin ƙasa gaba ɗai ba su kasance ba ko ba su da wata magana gaba ɗayan su illa atir rahmani abda a ce dukkanin su za su zo ma Allah a matsayin bayi subhanahu wa ta'ala zalilan suna masu kankan da kai khabi'an wato suna masu kankan da kai ga Allah yawmal qiyamah ranar kiyama wa minhum daga cikin waɗanda za su zo ma Allah a matsayin bayi akwai Uzairu wanda Yahudawa sun kace Allah na akwai Isa wanda Nasara suka ce wato Allah ne Allah madaukakin sarki yace laqad ahsahum haqiqa wato Allah ya kididdige su wa'addahum adda ya lisahe su wato lisafawa wa kulluhum ati yawmal qiyamati farda kuma dukkanin ku za su zo ma Allah su kadai yadda aka haife ka duk abinda kan mallaka na motoci da gidaje da menene da menene su za ka koma ma Allah ba da wannan abun ba dama ai duk in ka kwantar da hankalinka za ka ga dukiya gaba ta kamar matsayin aro an ka ba ka don ka tuna in ba ka iya tuna kai lokacin da ka kwado duniya to in an haihon maka ɗa ka diba sannan ya taho da tuwali da kuɗi ai za ka ga sai an haihe shi an yi mai wanka an yanke mai cibi sannan a ce a ɗauko mai tuwali a sa har tun daga na an ka fara ni an ka fara ara mai tuwali to in ya girma kuma duk abin da ya mallaka lokacin da ya tashi tahiya kabari zai tahiya da shi hmm. ko ni ina sa hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa wato lokacin da Allah ya yi maka rasuwa abubuwa guda uku za su za su rikaye ka wato da iyalinka da dukiyarka da kuma aikinka lokacin da an ka sa ka kabari an ka wuhe an ka wace to biyu din da za su tuho wasu gaba ɗaya za a baro ka daga kai sai ka. kaga wannan yana ƙara nuna mana da cewa mu tashi tsaye mu neman makan mu tanadi don wannan wannan lokaci kai kadai za a baro daga kai sai aikin aikinka ayyukanka na ibada su za su yi maka agaji a wannan lokacin kila nan duniya abubuwan sai da za su yi maka amfani sai abubuwan nan da an ka ambata wato wani aiki na alkhairi da ka assasa ya ci gaba da tsaya kamar karantarwa ka karantar da talibai sun ci gaba da karantar da mutane ko kana kabari za a ci gaba da baka lada ko kuma wato abun nan ka haihi da wanda yake na kirki ahli sunna wato yana maka addu'a to abun nan wannan addu'a tana kai gare ka akwai menene abu na uku sadaqatun jariya sadaka wadda ba ta tsayawa kamar irin gina masallaci gina abun nan makaranta wani aiki na ibada wanda zai ci gaba ba zai tsaya ba to yanzu abubuwa guda uku su za su za su ci gaba da su za ka ci gaba da samun amfanin su in ta ku? saboda haka ne wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama aka yanka akuya gida ne an kare da akuyar abin nan ko gaba dai gaba dai an ka da wannan akuya sai kafa ɗaya ita ɗaya an kare ba. sai ya tambaya ina nama sai an kace wallahi gaba ɗaya an rage sai kawa guda yake cewa dukkanin naman nan mun same shi sai wata ta ɗaya ba mu Ku ga kai kai kokari kai ta shukka ayyukan alkhairi wayanda za ka samu agajin su da tallafin su lokacin da ka shiga cikin kabari Allah ka ba mu iko ba sai kana da kuɗi ba kuma in baka da kuɗi ka zare ce ka nemi ilimi don Allah ka karantar da mutane don Allah kaga zai cece ka idan ka haihi ɗaya kai kokari ka tarbiyyantar da ƴaƴan nan a ba su wani lokaci wanda zaka zauna kana ba su shawarwari ka nemi su karatu insha Allah ko baka same su gaba ɗaya ba sai ka samu wanda za su dinga yi maka addu'a ko da Allah zai jarraba ka da wasu Ku koma gari ɗan kwallo ba ruwan da addini to insha Allah za ka samu wasu daga cikin su wayanda za su za su yi maka wannan agaji to shine Allah madaukakin sarki yake cewa dukkanin wato za su wa kulluhum atihi yawmal qiyamati dukkanin su za su zo ma Allah ranar kiyama farda bila malin babu dukiya wala nasirin babu wani mai agaji yamna'uhu wanda zai hana Allah ya maka azaba إن الذين آمنوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسر فسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات Allah ce hakika waɗanda suka yi imani wa amilus salihati suka aikata ayyuka masu kyau sayaj'alu lahum ar-rahman wudda da sannu Allah zai sanya musu soyayya cikakkiya shine wato ba su aljanna shine fima bainahum ba abinda a tsakanin su ya tawadduna za su ji suna son juna wa yatahabbuna suna kaunar juna wa yuhibbuhum Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya zama yana son domin alhubbu siffa daga cikin siffofin Allah madaukakin fa inna ma yassarnahu bi lisanika hakika mun saukar da wannan alqur'ani da halshen ka na larabci ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam ai lugatuka lugatka al-arabiyyata ta larabci li da bihi muttaqina dan kai ma masu tsoron Allah wato bishara hmm. kaga alqur'ani an kawo shi ne don a karantar da mutane a gwada musu ga abin da ka sa su ga abin da ka sa su aljanna ba an kawo shi don a ruhe kawai a aji ba ce ba a fassarawa ko kuma yanzu ana amfani da shi wajen wato a rubuta a sha ko a yi laya ko a ce ga aya in an kawo ita an maganin kaza da sauransu da sauransu wannan tuwatuwa da ba a saukar da Qur'ani don haka Allah ya ce li tubashshira bihim muttaqina hmm. an kawo shi don kai bishara ga masu tsoron Allah alfaizina masu wato rabo bil imani da imani wal amilina da kuma masu aiki bi na shari'a da abin da shari'a ta karantar wato dan aka saukar da alqur'ani wa tunzira bihi qauman ludda kuma ka kai gargadi ga mutane masu tsananin husuma masu jayayya masu tsaurin kai masu kyamar wato ahlus sunna ko kuma masu kyamar addinin musulunci gabaki daya zaka ga har cikin musulmi ana samun wani da zarar ya bi kana harka addini to bai son ka bai ji bai son ka eh ga kanan kai kamar wani wanda baka da wani aiki kullum ga kanan makaranta kullum ga kanan rike da littafi kane musu kuri sai a soke ka bai sani ba ma har ya je kai ne cikin mutane goma wanda suka yi ta addini shine Allah yake cewa wa kam ahlakana qablahum min qarnin da yawa mun ka halakar da wasu al'umma gabanin su ai ummatun wata al'umma min al'ummin madiya daga al'ummomin da suka gabata bi taqdibi limur rusul dan sun karyatar da manzanni manzo zai zo ya ce Allah ya aiko ni ku aikata abu kaza to sai ya yi babu wanda ya aiko shi hal tuhisku minhum min ahadin Allah ce saurara muna kajiya wato kaji motsin wani daga cikin su wadanda da sun ka kangare mu Allah sun ka kyamatu musulunci da musulmai saurara ka ji yanzu kana jin kuriyar su aw tasma'u lahum rikiza ko kana jin abun nan turiya wancan moti rikiza kuma abun nan turiyar su akwai turiyar su akwai labarin su kaga an sa babu su babu labarin malai ce rikiza sautan kafiyar wato sautin, wanda yake koyayye wal jawabu an sala babu su babu labari. Allah in malaka cewa haka ma a na ulaika kamar waɗanda mun ka halakar da waɗancan domin ulaika ismul ishara ne yana nuna abinda da an mm. in an ce haza abinda annan kusa zaka abinda zai iya kai wajen masallacin can zalika wanda yake wato nesa to shine kama a halakana ulaika kuma wanda ku yadda mun ka halakar da wa'ancan nuhuliku ha ulaika kuma waɗanda kan gararuwar tun daga zamanin annabi har zuwa ƙarshen kiyama duk wanda zai bi bai bi addinin musulunci ba shi ma zai koma makomai wannan shine ƙarshen wannan sura muna fatan abinda dokta ya karanto ubangiji zuwa nan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu lada gabaki daya Allah ya saka mishi da alkhairi ya ƙara marayuwar shi albarka da tamu abinda muka faɗi daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada kurakuran da ni Allah ya yaye mini ya yaye muna gabaki daya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk